Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Wata gidauniyar ƙasa da ƙasa mai cibiya a ƙasar Ingila. wadda ta dukuwa akan ayyukan kyautata samar da ilimi wato IA Foundation. Ta ce za ta haɗa gwiwa da gwamnatin ƙasar Najeriya su haɗa ƙarhi su shawo kan manyan matsalolin da suka tattaru suke hana yara miliyan goma da dubu ɗari da tasa'in zuwa makaranta. Kamar yadda bayanai suke nunawa a jerin ƙasashen baƙaƙen watan nahiyar Afirka, Najeriya ce ta yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Babbar shugabar gidauniyar ta IA Foundation, Mrs. Ibironke Adeabu ta shaida ma manema labarai Lahadin nan a birnin Abuja cewa za su haɗa gwiwa da gwamnatin Najeriya ne da nihin ba da ilimi ga miliyoyin yaran da ba sa zuwa makaranta a wasu sassan ƙasar. Mrs. Ibironke Adeabo ta yi mana ƙarin bayani a kan shirinsu na yaƙi da wannan matsala ta rashin zuwan yara miliyan goma da dubu ɗari da casa'in makaranta. This problem is actually exacerbated by the insecurity problems we are having in Nigeria. alal hakika rashin tsaro ya sa wannan matsalar ta yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta a najeriya ƙara ƙamari, ga kaɗan daga cikin matakan da gidauniyar ia foundation ta ƙudiri aniyar ɗauka don rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a najeriya za mu haɗa gwiwa da masana harkar tsaro masu zaman kansu da kamfanonin sadarwa masu ƙwarewa a ɓangaren fasahar zamani don tabbatar da cewa an tunkari matsalar tsaron yadda ya kamata abokan hurɗanmu ta fuskar tsaro suna tuntuɓar masana harkar tsaro na ƙasa da ƙasa don su kawo mana dabarun tsaro na zamani ciki har da amfani da jirgin sama mara matuki da na'urorin bibiya da sa ido akan motsin waɗanda ake zargi. Mu da abokan hulɗarmu za mu haɗa gwiwa domin mu tantance haɗarin da makarantu ke fuskanta a yankunan da hukuma ba ta da ƙarfin sa ido da nufin duba yiwuwar samar da makamakan makarantu a alƙaryu. Za mu kuma taimaka wa makarantu wajen tabbatar da tsaron ma'aikatansu da kuma ba da horo ga malamai da ɗalibai gaba ɗaya. gwiwar gwamnati kuma za mu yi aiki da ita don farfado da shirin nan na tabbatar da tsaron makarantu. Za kuma mu haɗa kai da 'yan banka ko 'yan ƙato da gora da kuma mafarauta wurin ba da kariya ga makarantu. Za mu kuma kashe kuɗi wajen ƙara ƙarfin katangogin makarantu. Muna fatan hakan zai hana 'yan bindiga da masu satar mutane shiga cikin makarantun. Bugu da ƙari za mu samar da masu gadi waɗanda za su riƙa sintiri a makarantun. Muna sa rai waɗannan matakai za su hana masu satar mutane da 'yan bindiga kutsawa cikin makarantun. A gaida Bilkisu Ahmed da fassarar kalaman Mrs. Ibironke a Diabo. Har wa yau, Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wata ƙwararriyar masaniya a wannan ilimi akan wannan matsala ta yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Sunana Rabia Hussaina Adamu. Uh, na yi kwamishina a Jigawa State so uku na ya ministry of health na kuma education okay. matsalolin da suke shafa ilimi gaskiya suna da yawa akwai ishu na rashin wato kyakkyawan tanadi na'am harka ilimin gaba ɗayanta ba a bada isassun kuɗi kuma ma an bada kuɗin har yanzu bai kai yadda ake bukata ba musamman ganin cewa abin da muke da shi a ƙasar nan shine wato mutane jama'a to kuma idan ba mu gina jama'a mu ba ba gina al'umma ba ba za a sami ci gaba ba a kamata a ce abin da ake bayarwa ilimi ya fi a arewa musamman arewacin najeriya ni ina magana ne gaskiya musamman akan arewacin najeriya don na yi ayyuka a arewacin najeriya musamman north west western part na ga da matsalolin da ɗaya ne sannan kuma idan aka ba da kuɗin ma za ka ga cewa an bada su ne akan ana kashe kuɗin akan abubuwan da ba su ne masu muhimmanci ba A ƙididdigar da aka fitar kwana-kwanan nan an ce akwai yara miliyan goma da dubu ɗari da casa'in waɗanda ya kamata a ce suna makaranta amma ba sa makaranta. Me hakan yake nufi ga Najeriya? Ina nufin cewa da hankali a hankali za a rasa wanda zai komai a ƙasar nan sakamakon mu zamanin mu sanda aka yi ilimi. Kowa da kowa duk wani mahalukin da ya kwana ya tashi duk wani yaron da ya kwana ya tashi a ƙasar Arewa a ƙasar Najeriya gaba ɗayanta dole ne ya je makaranta. muna zuwa makaranta kuma makarantar nan da dan direba da dan kafinta da dan gyarte da dan kowa ma da dan sarki da dan kowa wannan dai karatun dai shi ake zuwa a yi makarantun gwamnati to yanzu an waye gari makarantu wanda ba sa ba sa iya ba yara ilimin da suke bukata an waye gari akwai makarantun zaman masu zaman masu zaman kansu su suke ba wanda za su iya biya wato ilimi to wanda ba zai iya biya ba kuma ya za a yi da shi saboda haka su suke yawo a titi babu makoma kyakkyawa ko kuma makarantun sun shiga ka shiga ka shekara bakwai baka iya rubutu baka iya karatu baka iya lissafi ba saboda haka mafi yawanci ba su ma ga dalilin zai sa su kai yayansu makaranta ba ni a gani na idan wannan yara miliyan goma da ake faɗa duk a inda suke ko a ina suke dole ne a nemi su a ba su ilimi. Bajet ɗinmu an bai wa ɓangaren ilimi kaso biyar da ɗigo shida ne. Sai kuma shugaban ƙasa a wannan taron koli da ya je a kwana-kwanan nan da ake ta mm. maganganu a kan taɓarɓarewar ilimi sai ce mm. za su ƙara kaso hamsin na wannan kaso biyar da ɗigo shidan. Kin ga kenan gaba ɗaya dai duka-duka a kasafin kuɗin shekara mai zuwa ɓangaren ilimi zai tashi ne da kaso tara da 'yan ɗugwanna. Me za ki iya cewa dangane da wannan? Wannan dai kaso tara bai isa ba gaskiya bai isa komai ba. a ganin unesco benchmark da ake magana ba kaso ashirin da shida ake faɗa ba ni na san jihar da ce da ta ba da kaso talatin da biyar e, a wai gwamnatin tarayya a'a ina nuna maka ne ai hmm. akwai gwamnati ta ba da kaso talatin take ba talatin da biyar hmm. shekara wajen uku amma a kaso talatin da biyar kamar yadda faɗa maka a baya hmm. to me ake da me ake da kuɗin ai na za a saka su a harkar malamai ko a harkar gini a harkar littattafai ko a harkar gini a harkar horo na malaman ko kuwa a harkar gini. To hajiya menene mafita? A mafita dai kawai shine sincerity wato mu magaya kan mu gaskiya, mu tsaya mu kan mu gaskiya in za mu gaya kan mu gaskiya. A duniyan nan idan baka ilmantar da al'umma ba to ba ba ba ba future babu gobe kenan. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shahin Aminiya da dailytrust.com. da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shahukanmu na sada zumunta wato facebook.com trust da twittercom trust. To ko me yasa wasu iyaye suke barin 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta? Sunana Abubakar Mutubari jihar Kebbi, Najeriya. Rashin sa yaran makaranta ya samu nasaba ne da matsalolin da mutane ke ciki yanzu makarantun gwamnati sun samu ko yan kula ga gwamnatoci masu ci yanzu za ka ga an waye gari yau yaro ya je makaranta akan kudin pta 500 ga ya babu karantarwa kuma nan uwaye suna cikin wani yanayi na rashi sai ka ga yaro ya dawo kan 500 bai koma makaranta ba sannan can makarantar kuma babu kula kamar yadda dori eh, aka ce aka sa yaro makaranta za a ga an ba da uniform da littafan makaranta da sauran abubuwa dai uwaye iyakacin su su ga yaransu suna karatu daidai yadda aka so to gaskiya yanzu an samu matsaloli kan pta dai na sa yaro ya zuwa makaranta yara ga su so suna son zuwa makaranta amma kuma ba ya nauyin su gaskiya sunana zaido bala kofa sabuwa birnin kebbi to dalilin da yasa uwaye ba sa yaren makaranta gaskiya in mun kai la'akari da wasu abubuwa musamman ma harkar talauci da al'umma ka fama da su sannan yanzu ilimi musamman ma ya yi tsada sai mai hannu da shuni saboda makarantun nan gwamnati dai yanzu babu kulawa gare su in ka diba ma ƙauyuka za ka iske don makarantun ne sun yamuce babu azuzuwa ruhi ya kware sannan babu isassun malamai waɗannan shugabanni namu na yanzu kowa ya san da cewa inda an ka hito kyauta sun ka samu ilimi to yanzu za ka iske mutum ko da kansila na shi da karamin mukami cikin siyasa za ka iske ɗiya ne makaranta kuɗi suka karatu shugabanninmu yanzu duk sun ɗebe ɗiyansu da makarantun nan gwamnati sun mishe su makarantun nan kuɗi to shi yasa in ba cuɗanya an ka samu ba da ɗiyan talakawa da ɗiyan masu mulki da ɗiyan sarakuna a game wuri guda ana karatu ana cuɗanya kamar yadda aka yi da to in ba a samu haka nan ba gaskiya harka ilimi za ta ci gaba da taɓarɓarewa ɗari bisa ɗari sannan ya zamanta su mahukunta za a waya da uniform sannan irin 'yan kuɗin nan da aka ba su na makaranta na pta da sauransu ya zamanta babu su ya zamanta ilimi kyauta amma yanzu gaskiya musamman ma rashin aikin yi yana cikin abin da ya ƙara kawo taɓarɓarewa ilimi da talauci banda talaucin da halin ko ohon da shugabanni ke nunawa game da gyaran makarantun 'ya'yan talakawa. Shin ko matsalar tsaron da ake fama da ita a ƙasar tana da wani tasiri akan rashin zuwan yara makaranta? a wato zuwa da ake a faɗawa yara ko da daddare ko da rana za mu iya cewa wato matsalar ilimin nan ta samu tasgaro kuma wannan matsalar tsaro tana yin tasiri mai yawa Uh, hatta a babban birnin yankin birnin tarayya na abuja sai da ya kai ga wani lokaci sai da aka rufe makarantu kuma sannan uh, mafi yawancin waɗancan makarantu da ake magana mafi yawancin yaran da suke makarantu wato na, na, na gwamnati sun fi yawa kuma a waɗancan makarantu su kansu malaman ba su da nutsuwa hatta makarantun je ka dawo ballantana makarantun kwana waɗanda a lokutan da aka rufe waɗannan makarantu misali a jihar katsina da jihar zamfara da jihar kaduna wanda jihar kaduna halin da muke ciki yanzu da muke magana da ke ta hana koma buɗe makarantu har sai zuwa wani lokaci an ɗaga sai abin da hali ya yi sakamakon matsalar tsaro kamar yadda bayani ya fito daga gwamnatin jihar a shekaran jiya to da mun kalli waɗannan abubuwa za mu gane tasiri da kuma illa da wato harkar tsaro take yi wa harkar ilimi a najeriya domin kusan kowanne sashi daga cikin waɗannan sasanni guda shida babu wani sashi wanda yake zaune da tabbas cewar makarantun ba a taɓa kaiwa kowace makaranta hari ba saboda haka wannan ya yi tasiri kuma yana ƙara yin tasiri dangane da abin da ya shafi harkar ilimi ya jefa ita kanta gwamnatin cikin rudu ya jefa al'umma cikin rudu ya jefa su ɗaliban cikin rudu kuma zaman da ake yi na wani tsawon lokaci yara ba su yin karatu ko wannan iri da rashin tsarin gudanar da karatun ai yana dakushe harkar ci gaban karatun da kuma makomar karatun dama wato arewa wani yanki ne da ya daɗe tun da aka samu yancin kai kimanin shekaru 60 da kaza zuwa yanzu tun da najeriya ta samu yancin kai matsalar wato ci gaban ilimi dama ba a samu wani ci gaba tabbatacce wanda ya ɗore wanda za a iya cewa ana iya dogaro da kuma a zaunuwa a kan shi da kuma kallon shi a auna shi a ce a wannan ma'auni ne wanda zai iya kaiwa misali kimanin kashi ashirin cikin ɗari da irin ci gaban ilimi da ake samu a ɓangaren kudu maso kudu da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma wanda bai kamata a ce wannan yanki yana da ci bayan ilimi da taɓarɓarewa da lalacewa irin yadda yake kasancewa ba idan muka dubi ta ɓangaren abin da ake cewa to manufa wato a policy za mu duba mu ga cewa har ya zuwa yanzu akan makomar rayuwar al'umma musamman makomar yara dangane da abin da ya shafi ilimi har yanzu babu wata manufa wacce za a yi amfani da ita don tunkarar matsaloli waɗanda suka shafi tsaro da yadda suke eh, tasiri a ta'amulin harkar ilimi da haka manufar da ake amfani da ita ma'ana wato policy da ake amfani da shi har yanzu dai shine kuma makarantun nan babu wani tsari takamaimai wanda yake aikatacce wanda yake a ƙasa wanda ake amfani da shi wanda mai hankali da kuma masanin tsaro za mu iya kalla mu ce a'a lallai nan da shekara goma sha biyar ko shekara hamsin akwai wani shiri wanda gwamnatin najeriya take da shi dangane da makomar ilimi eh, sakamakon taɓarɓarewar tsaro da kuma halin rudani da halin rashin tabbas da al'umma da kuma ƙasa ta samu kanta a ciki kuma wani abu na ƙarshe yanzu fa wato hajji halima akwai makarantu masu yawa a ƙananan hukumomi masu yawa a arewa maso gabas da arewa tsakiya da arewa maso yamma wanda gaba ɗaya sojoji sun mamaye jami'an tsaro sun mamaye wato waɗannan makarantu nan suke zaune nan ne ɗakin kwana nan ne gurin ajiye makamai nan suke abubuwansu na yau da gobe da haka magana karatu a waɗannan makarantun ya ma tashi kuma ba a yi wani tanaji yaran wanda suke ainihin wannan makarantar suke halartar ta ina za su ina aka mai da su. Da wannan bayani na Dr. Yahuza Ahmad Getso ƙwararren masani akan al'amuran tsaro muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau a wannan karan sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aikina Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarau ke sallama da ku a madadinsu duka ku huta lafiya.